da kuɗi. Tsakanin da kuɗi. Ka tsakanin ɗan adam gani. Masauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Hakan fita kunya ma saboda kuɗi. Shirin a wannan mako ya mayar da hankali ne kan wani sabon bashi da Najeriya ta ciyo daga bankin duniya da ya haura sama da dala biliyan ɗaya wanda ya haifar da cece kuce a ƙasar. Shiri na kasuwa akai me ke dole daga sashe na Hausa da rediyo Faransa International. Madalla. Kamar yadda aka ji ne a matashiyar shirin gwamnatin Najeriya ta sake karɓo wani sabon rancen sama da dala biliyan ɗaya daga bankin duniya domin samar da ilimi mai inganci a matakin farko tare da magance matsalar rashin samun abinci mai gina jiki ga ƙananan yara a ƙasar. Wannan sabon bashi dai ya janyo cece kuce daga 'yan ƙasar waɗanda suka nuna damuwansu kan yadda gwamnati ke ci gaba da ciwo manyan basussuka duk da ikirarinta na janye tallafin man fetur domin dogaro da kai. Ministan kudin kasar Wale Idun ya kare matakinsu na cin wannan bashi da cewa lamani ne da bai da ruwa sosai sannan ya zama wajibi su ciyo domin suna da matukar bukatar kudade. Nigeria has been able to take the tough decisions to restore Najeriya ta yi nasarar ɗaukar wasu manyan matakai masu wahalar gaske domin samar da daidaito a fannin kuɗi da kuma farfado da tattalin arzikinta wannan ya haifar mata da samun goyon bayan masu ba da lamuni na duniya da har bankin duniya ya ga ya dace ya dubi bukatarta na neman lamuni mai sauki na dala biliyan ɗaya da miliyan dari biyar mun gabatar wa da majalisar zartar zartaswa wannan bukata kuma ta amince duba da lamunin ba mai tsauri ba ne kamar yadda na faɗa a baya lamuni ne mai sauki da za mu iya biya ba tare da shan wata wahala ba kuma a yanzu haka muna da matukar bukatarsa. As I've the borrowing is is cheap, and it needed. To sai dai kuma ƙungiyoyin farar hula da masu kansu 'yan Najeriyar sun bayyana kasa gane inda tattalin arzikin ƙasar ke bunƙasa da gwamnati ke ikirarin samun ƙarin kuɗaɗen shiga inda har za a ci gaba da ciwo basu suka irin wannan. Shugaban ƙungiyar muryar talaka a jihar Zamfara da ke arewacin ƙasar, Comrade Hafizu Balarabe Gusau ya ce abin bakin cikin ma shine babu inda talaka ke gani inda ake saka waɗannan kuɗaɗe da ake karɓowa. Kudancin ba su suka ba abin da yake haifar mana a Najeriya sai ma koma baya. An muka riba duk matakan da gwamnatin tarayya take cewa ta ɗauka na haɓaka tattalin arziki to kenan har yanzu ba su amfana mana da komai ba. An ƙara haraje-haraje sun yi yawa ga an jaye tallafi ana ikirarin cewa tattalin arzikin ƙasa yana haɓaka amma har yanzu ba inda aka je kenan. So wannan cin ba su suka ba inda zai kai kasar nan sai dai koma baya amma dai halin da ake ciki ya kamata gwamnati ta gane matakan da take ɗauka akan fannin tattalin arziki su kwan gaba kwan baya ne gaskiya ba wani ɗa mai ido suke haifarwa ba kuma sannan daga ƙarshe ko an ci basu sukan ba wani abin kirki na a zo a gani na ci gaban ƙasa da yake amfanar talaka muke gani ba a zahirance. Shi ma wani dan Najeriya Muhammad Salisu ga abin da yake cewa. To hakikanin gaskiya wannan kirari na gwamnatin Najeriya cewa ta cire tallafin mai hetur domin ta daina ciwo bashi ko ta samu kudaden gudanarwa muna iya cewa ta bayyana cewa wato yaudara ce kasancewa a idan gwamnati ta ce ta cire tallafin mai hetur domin ta samu kudade yanzu gashi an cire tallafin mai hetur kuma gashi gwamnatin Tinubu tana ciwo bashi to idan ma yana iya cewa wannan yaudara ce ko kuma wata hanya ce da gwamnati ta yi da ita domin ta samu hujjar da za ta cire tallafin mai hetur domin mun daga yanzu kuɗaɗen da gwamnati ta ta ƙananan hukumomi da jihohi suke samu ba ba ƙananan kuɗaɗe ba ne amma duk da duk da haka gashi waɗannan bai hana gwamnati tarayya ta ciwo bashi ba mun ga ta samo bashi daga ƙasar China ta siyo daga bankin duniya wannan ya nuna cewa ita gwamnatin Najeriya shi wannan bashi kamar tana ce shi ne domin mi ta daɗaɗa muradun waɗannan uwayen gidan nasu ba to bankin duniya da kuma sauran ƙasashen yammacin duniya domin ta yadda za su dinga kafa masu sharaɗin cewa su karya darajar naira su jaye tallafin kaza su jaye tallafin kaza wanda ga zahiri jefa al'umma cikin mawuyacin hali ne domin mun ga yadda ake cire tallafin mahaitur an cire tallafin wutar lantarki an cire tallafin tallafin takin zamani kusan duk wani abu da talaka ke samu da sassabci an cire tallafi ne kuma wanda shawarwari na waɗannan bankin duniya da hukumar alama ne ta duniya IMF domin haka waɗannan gaskiya tsare-tsare na wani gwamnatin shugaba Tinubu akwai gyara a cikin su kwarai da gaske idan aka cigaba da haka to gaskiya Allah da ya san halin da talaka na su zama banda mawuyacin hali ake ciki yanzu akwai buƙatar gwamnati samar da manohohi na tattalin arziki masu sassabci ga al'umma ba waɗanda jari hujja za su dogara da su ba domin a cigaba da mazguna ma al'umma. To sai dai kuma masanin tattalin arziki Dr. Dauda Muhammad Kwantagora ya ce cin irin wannan bashi ga Najeriya a wannan lokaci ba matsala ba ne in har za a yi amfani da kudaden a hanyoyi da suka dace. Amma fa ya yi gargaɗi da cewa abin da kawai ba a so shine yawan cin bashi akai-akai gudun kar a ciyo wanda zai fi karfin ƙasa biya ya zama wajidali. Bashi a ƙasa yawanci ana cin bashi ne bisa kan kaman wani abu da ake zato kaman misali mutum na cin bashi ne ko ƙasa tana cin bashi ne bisa kan dogaro tana da wani abu da za ta sayar ko kuma in ta sai kuɗi zai shigo ko kuma akwai kuɗaɗen da suke shigo mata a hankali a hankali. to a shi cin bashi a ƙasashe ko ma wace kasa ba abin mamaki ba ne sai dai abin mamaki shine yawan shi idan ya yawa yana iya zama katutu ko ya fi ƙarfin ƙasar da ta ci bashin wanda kuma yake zaka ga biya zai mata wahala saboda idan ta kwashe duk abin da ke gare ta ko kuɗaɗen shiganta ta biya bashi to zaka ga babu sauran kudaden da za a yi ma mutane aiki to idan ka dubi tsarin Najeriya kuma kamar yadda kai maganar tallafi a shi tallafin man fetur da yawanci kaga kusan an gane cewa duk kuɗaɗen shigar najeriya yana tafiya ne akan sunan tallafi kuma tallafin na an rasa gane gaskiya saboda akwai almundahana da wasu abubuwa na rashin gaskiya da aka tsinta a cikin wannan tallafin to shine gwamnatin kaga lokacin nan ta yanke shawaran janye tallafi saboda idan ta janye tallafin ma'ana janye tallafin da ta yi wannan kuɗin da ya rara za ta iya rage cin bashi za ta haɓaka wasu ayyuka to abin da aka manta shi ne shi wannan tallafin da aka janye shi kuɗin ba na gwamnatin tarayya bane kai kuɗi ne wanda yake haddasa ya shafi sauran gwamnatoci to abin da gwamnati ya ina jin sai aka raba kuɗin a duka ƙasan ma'ana da ƙananan hukumomi da jihohi da kuma ita kanta da gwamnatin tarayya din to ina ganin kasan an zo an samu kuma wani matsala na tasgaro na tattalin arzikin kasan inda kusan darajar kuɗin ya kari in ka duba za ga daga hawan gwamnati nan zuwa yanzu darajar kuɗin kasan ya karye to wani da kuma wasu matsaloli da aka samu na tattalin arziki na duniya wanda yake an samu kwan gaba kwan baya a wannan ya jawo sai kaga kuɗaɗen shiga da gwamnati ke ganin za ta iya samu wanda za ta yi ayyuka da shi suka ragu ko kuma suka kasa cimma burin da ake so to kaga gwamnati dole sai ta nemo rance wani lokaci rance ma yakan hada hada na gwamnatocin jihohi to a nan kamar yadda ka ce shi dai bashi ma'ana irin bashin da gwamnatocin kasa ke ci to ya zama ba bashi ba ne da aka karba aka cinye ko wasu suka washe shi suka kwashe ya kamata a ce bashi ne da aka ciyo shi alal hakika cewa za a yi shi na gina ƙasa wanda har zai iya samar da kuɗaɗen shiga da zai iya biyan bashi yanzu kaga misali idan aka ciyo bashi aka shimfiɗa titin dogo to kaga wannan harkan haya da za a yi da mutanen da za su hau fasojoji fasinjoji irin kuɗin da za a samu kaga za a yi ta a biyan wannan bashi din haka kuma a ce an ciwo bashi misali an yi hanya doguwa mai kyau wadda tana da wuta ba gargada babu ramuka ba kwana sannan sai a sa mata sanke watan a rika biyan kuɗin gate. to kaga duk irin wannan bashin kaga an yi amfani ne da shi akan abin da zai samar da kuɗin shigan da zai iya biyan bashin wato ma'ana aikin da aka yi zai iya biya kan shi bashin to amma idan ya zamana cewa gwamnati na cin bashi ne don biyan albashi ko don tallafa mu mutane a basu kuɗaɗe su kashe na tallafawa wai saboda tsanani ko a ci bashi babu wani sa ido wayanda suke da madafan iko su zo su kwashe wannan kuɗin su kai wani ƙasa ya zama mallakin su to idan bashi ya ma ƙasa katutu yana zama matsala saboda zaka ga ƙasan kuma ba ba za ta samu ci gaban da ake bukata ba saboda duk abubuwa alƙaluma na ci gaba da abubuwan da za su kawo mata ci gaba za su tafi ne a biyan bashi shiri na kasuwa a kai miki dole kamaru da chadi suna bibiya shiri na kasuwa a kai miki dole suna kai ziyara sassa na duniya cikin shekara biyu bisa karagar mulki ƙididdiga ya nuna cewa gwamnatin shugaba bola tinubu ta ciyo basussuka daban-daban har goma sha bakwai daga bankin duniya da ya haura dala biliyan shida Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri, sai mako na gaba idan Allah ya so. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Rafai, musamman wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi, sai injiniyanmu Ibrahim Tukur Kefi, Ahmad Abba da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya daga sashin Hausa na Radio France International.